أنها كبديء العسل كمان صابون رماني في زكي أتكين خلقا ولم يختلف اختلاف اللبني هذا بيساب أبا إذن سبعن النون في نون تكفى دبين السنين دبين وأتسماشي فيكون أوله خيرا من آخره ولكنه يتقارب Enam. Eh? Bila tadi. A awal. Wasu kenan karkata ce amma dai baki hadisin. Ko na gan shi wa akhirha wa baina zalika tabaju. Abu da ke tsakanin tuka ne karkatacce. Mana farkon al'umman da alheri ƙarshen al'umman alheri to a tsakiyar ba a tsakiya akwai cakuɗe cakuɗe an fara da wahala an an je shabu ya wura wanda suke tasowa sukan taso ba su san yadda aka yi alkama ba iyakace sun sabu kansu cikin yin daɗi suna tasan kama wani gado ne a gare su dole su za su yi mulki sai ga mutum na nema zai mulki shi zai san yadda ya yi ta suka yi mulkin ba yanzu ai za ka gani masu tasowa na cikin mu kaga mun yi tun da ba kamar muka yi cikin muka canzawa kanmu tsanin abin nan duk wanda aka fara da shi an sha wahalan da aka sha a farko daga irin wulakancin da aka yi bana ba da aka mana wulakancin to in ya za yana ɗaukar nan da muhimmanci duk da za ka sai sai alhamdulillah ko ta kashi kai masa bai ce ba ka sani ba ne ba ko ba ka san farkon ba ne amma waɗanda suke tasowa yanzu zama ƙara kawai ai wannan dole mai zama ka sai na kawai wani abu ne haka tabi'i ai dole ma ai haka ne ya gani to amma idan suka je suka yi haka din ana tafiya a ko an ce wurin muna fasa wani anan yan shi a suka kusa karfa masallacin lokacin kan eh dukkan sunan kowa ya tafi kwance shi tafi na sauri tafi na sauri tafi na sauri tafi na sauri su su wanke su da masallaci ne saboda hankalin yan wurin kwakan ya tafi ya kwanta wannan tafi ya kwanta wannan tafi ya kwanta da shi kenan suka zo suka kama abin zuwa kaga inda ba don farko farko ne ba tafiya sai tafiya wata rana sai sai waye da masallaci ko ko su aka je da menene sun tuni nemo muke kaza sun su nemo muke kaza in banda ba don yanzu takadduna na aina a wannan ba eh, a ne da takardu ma bari za a yi su ba waye zai zo ke zai yi nan? kuma mai dogon hanjewa sau da kanan wuri namu ne ya yi masallacin Allah wanda ya rufe na Allah ya rusa ya Allah ba zai bashi ba yayi yi haka da sauransu abin na ka aba wata rana da da wannan sharan wurin kuka zauna ko duk ne da dole sai an yi takardun da in ma gidaje ne ko namu ne kuma mu kuka ka takardun gidajen hannu ai sauran kore da ya rike muku abu guda ɗaya ku je a canza takardun kamar yadda shi wurin ki ba da a can asalin ki don kun ba haka ba zai ta ah, mai da wurin ki su koma gidajen ku to amma daidai muna da takardun ku ko gidajen aka mai da su gidajen mu yanzu me ya rage takardar da za a juya shi ya tashi daga cikin kwana ya koma wurin bautan Allah ai ma wa yake tunanin ma haka ka tunanin haka haka yi daga wata kai ma ba fahimci ko kuma an tashi dama duk inda za a tashi a je a dama kotu ba kuma za a je kotu za a bage ke zai tula haɗa da haya zaga to ma zane kawace amma ɗan dama dama takardun gidaje kan faharin mu yanzu to na kafa ku guda ɗaya da ba ku juya ba ce duk mu je mu juya ta gaba da dole mu je mu juya a je a rubuta ya kace a zagaya a an gama kuɗi inda muna bukata sai eh, iya ajiye a haka kudin musu biya wani bukata kama saboda haka ake neman to haka duk lokacin da aka samu wanda ba su san yadda ake ba mu kuma hausa mun fa kowanne fara yanzu ka aka ka dozi masallacin can da ake da shi ba da shi a Kano kafin a yi shi a kai wane ne shekara kaza ko ɗari kaza wurin nan nake so shi aka je aka tona aka mene suka nuna alamun za ka tafi alamun yanzu kai ne ka bunne a nan hmm? to su haka nan haka muke da irin wannan bayan sa'atin ba za ka ga farko zai alheri in aka gurza aka tafi abin ya zama shirin. wasu suka kuma tarihi suka miƙe za su ci alama dole su an zubar da gini aka dawa aka dake dawa da abin ba a da kyau to haka musulunci yanzu kaka kai ya wulatanta an wulatanta yau an waye gari jimbi duk abin da za ku koyi ga fasari fasari hatta an aje akwai wata addini da za ka iya mallaka musulmi ba zai iya mallakar ta kafa yadda wanda musulmi ba kai mallake ta ba ko kuma kasashen musulmai gaba ɗaya ba su yadda su mallaki wannan hakan ba ko za ka ce ai ma bayanin hakan kai ta zama nan sunan ka adda hmm? kaga ana kallo ya sai da an isa ni kana karantawa tabi a irshadu saliki kana kan ta ce idan ana yaƙi to an haramta sayar da makamai wa kaji ka ɗauko wannan magana ka yi nazarin ta shiru in ta hidin kana karatu ba ka gane kai karatun ka ka kare in an jima ka nemi me aka faɗi a muryar america me aka faɗi a bbc me aka faɗi a kaza ta ji gane ta zaman ka nan haka da kai da filan nan ba bambanci kullum za a zuba karatu amma ba za ka zuba ran da ba karatu ka dinga dukan ta faɗa min abin da aka yi jiya an yi karatu ne aka yi ake ba ke je koyi na ba to kai ma haka kake kai da filin da suke to dole ka rike abun da aka yi abun da aka abun da kai ko ku sannan kuma wani na jira wane ne waje ba kansa wane ne waje ba bari kwara fa ba ka aka gano cewa wane ne waje ba kansa wane ne waje ba ran da ka kwashi sai ne ne ko ke kuka je kuka kuno ta kan kuka tare duk da dai Allah ya sani ga yadda aka yi sannan kuma kuma da na boye sakati ba don ake nema ba ba menene ake nema ba ina abun da ka tsara abun da ka tsara shi ne abun da ke nawa kun ko ba za a ba shi ba to da yin shi amma ya za tsare wurin kagar da suka burza suka burza a kai sama a kai kama shekaru wani shari'a a ce aka ce to a dubi masu za a dubi masu a kaga dai kanoni idan aka ce za a yi kaza yanzu za a yi rige za a yi kone kone za a yi kashe kashe lauyoyi suka yi sama suka yi kasa aka daidaita a kai kama aka zuwa ga cikin suka bayar tun da kana nan yanzu ba za ka ce da wannan filin da aka kwashe hannunsa mai aka ba su ko tambayar ba ka yi in kai tambayar ma ina za ka samu hanfa kuma yanzu ba za ka iya tafiya takanas kanan ka je ka bi ka je ka bi ma'aikatan da ta goni da ba su ka je ka ga wurin da aka ba su ka menene yanzu a wurin din An ce an ninka musu wannan wurin titi da sai sannan an ɗauki maƙotan gudu an ba su wanda shi ne ƙa'ida kana da dukkan komai to yanzu wuri da ana son za a yi amfani da shi ana son a kashe wuta ba, to dole za a mayar maka irin wannan wurin za ka ce ka irin kuɗin ka yanzu wannan nawa zai zai yi biliyan dole ka san da za a je a baka fuloti na biliyan za duba irin wurin ki dole a baka fulotofi sannan kuma za a baka wasu kuɗin gini dole wasu kuɗi dai haka kuna an danne ma hakinka an biya ka biya. nan ba nema ba a kudu ba kuma sannan hanji an da an ba ya so ha ta subhanallah amma man da ne nake ina maganin da ta tsallake ka amma tun da na kunno ta ba wani abu ne ba ne wani gida bibiya yanzu ne ake so za a yi takardun ke to shi kina da kuje ka rubuto ba ne ko rubuto za a yi kaza da kodar talama amma dai na sanin a akwai wurare da an jita kuka wata kada wurin cewa a wani yanka ya babu wani ne yanka ya babu ko misalin ba maganan wani yanka ba babu bai na ran gwamnati da wani kuma ya shi ko wannan masallaci da muka zama muna ɗauki ba da ina da tawai ina ibrahim yake aka buga aka buga shi wanda wanda ya fara gina masallaci wata abu ne shi ba ba a ce sai masa sai ce to ina son zai masa wajen to sai kana zuwa nan kuma sai kai abu ka kawai sai ce mun ji gaba ne ba mani amma yana kabari ina alama da ya karɓo daga gwamnati guda ɗaya ina alama malam babu ya ka gani share wuri ban za ku fita kawai kaga lokacin da aka ce masa daga nan zuwa nan zuwa nan zuwa nan zai to ka bani wani alama ka ba da wani alama a nan za ta sani ka zubda za ta sani waye waye zai sani da sauransu gidi ko ba a yi shi akan ka'ida ba kan kaza kaza ba amma dai ni na wani biyu yanzu sai a kawo sa amma babu a takarda to sai lokacin da guda ɗaya ce takardar da kare ake ganin ba a yi shari'a da mu ba eh, muna tana da yawa saboda ciyaman na lokacin gama ya ba da takarda ana za ka ce to ce mun kudin ke bukata da rika ba kudi ba ba mene ne ba yi mana takardun nan wajen ce shi ke nan ce shi ke nan yi takarda yi to shi ma sai da aka kama mutanen ce a yadda aka yi takardan bakwai a wannan kuci ga amma sun yi takarda sunan ne aka ciki kaka ina da an an shiga shari'a makiya Allah sun tsaya daga sai an rusa wurin saboda kai su ci gaba da yin kwallo kan damuwa da kallo kuma za mutum tun tsaye ne wani kuma zai ce kusa da takardun to ba mu takardun mu za mu ce ba kashi biya ba ba kai wanka ba muna kalle da aka yi kan can kasar ɗan zambara aka yi kan shi yi wahala

duk wata wahala da aka yi bai sani ba ba a san inda aka faɗi aka tashi ba aka ce ungo a ni tun da aka ba ni ni karami ne da yaya na yaya da ta ba yaya kuɗin duniya ne ina karwai ce ta wata duk da shi za ka kwana gidansa a kwasa kandar wani lokaci fulatanci kan cutar da mutum kana kallo akwai kawai ce ka shiru mana sai ka ga an zo an maka sakiyar da babu wa shi kuma sun cin zai ce shi sai dai kankara sai ba lokacin bai sanin bai konuwa. a yanzu da yana nan ya karfi a cikin kamunori na game da wanda kuma yana karuwa na kansa ke yaya idan shi sun ba wannan takarda ne jikin da karfi kuma a da suna sa'a sa'a da na ta a gaba babu gaba shi ga yayin a bashi shi ke nake ta ko kawo yana karɓa yake to na shi yin amfani da wanda ke to na ka me hannu ka ka ne saboda mu yau ke ke shigo ta kuwa ya ke da takarda to shi ne mushkilar da kake ke ebo mutane su zo su ci gaba da yin kaza da ɗaya da zama su karya ko su mai jikin kuma kana kallo a rayuwarka za a yi maka da ƙarshen ta irin wannan in ba tauhidi ya rasa mutum da kyau ba sai gafara lafiya hannu to da ba ciki fasaha ta zo maka kamar garin ai shi ne kan gari na ganin wannan abin da ba a ɗaya ko ma mafarki ba za ka mafarki ba sai dai kai haka قال العلامة عبد أها هنا فسر tambaya ba aka yi ba an aka zo aka sake gurzuwa hadisi ne mai dokan bayani kafin a sake kafawa kafawa ta fi sauƙi da karɓa kafa wata fi sauki yan kaje kai sakati kai kunya kai ne ne ne kai wane ne قال العلامة عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى wancan wanda ya wuce Mahmud Shakuri Alusi saboda domin a rike sunayensu ذكر المؤلف في هذا الفصل الآثار الواردة ويلتاهي بن القيب الله قد يحج يا كاو غراب بسقظه في فضل المتمسكين بسنة رسول الله فلا لن ما سبق ودسنة النبي عند فساد الزمان وأن المهوي لسنته ميراية سنة فله أجر خمسين من الصحابة كما في سنن أبي داود حديث وله شاهد في صحيح مسلم إن العبادة وقت الحرج والفتن كهجرة إلي موتان الله تاعة الله لوكتين جنجمو don haraji, ya kai hada da kashe-kashe lokacin ainihin da yake da suna lokacin haka walfitan ta hijirar ta shirayya yanzu ka duba lokacin corona koyi musulmi ya dai koyi lokacin ban abun da ya zama sai zaba na firawa da aka yanke doka kwata-kwata an hana sallah cikin gida sai haka nan mutane suka yin alfula da ba idan kana tsaya da kana sallah shi kenan sai ga wani security ya laba ah, ya ya ya fito a gida da haka lokacin rajin gai kuma sannan wasu wuri da aka matsa wasu wuri da kuma nan anan garin ba masa akwai wani mai anguwa ya zo daga ya kuma rikici ne ma ya kawo su akan masallaci kayya kayya kayya mai anguwa ya taho da yan anguwa suka taho suka da masallacin mu a rubuce yanzu kuna ba ba Allah haka idan shi daga ƙarfi daga can yanzu kuna ba rafi Allah ba muna jin tsoro Ake yi kon Allah Ake kai shiru ina bene ne kuna jin tsoro yin magana ma ce kai hakuri ko zo tuno yanzu kai suka yi Allah a waje a faranta ce mu jirgin mamuna cikin zariya suna cin masu suna komai ɗansa cikin zariya a wani lungu a zariya nan wajen ina masu kwacin mu yake na zauna ina ta ajiye kai wa ko wanda aka ce yi sallar jimman da nan ya sai rahoto da nan da wayan sabuɗe aka yi sallah yana ladanci aka yi hudu ba aka yi komai ina ladan je kwatsam ake wa gwamnati suka kira da an ce yi sallah ke bai sallah ba ke wannan murya waye ga ma mutum kashi musulman Najeriya kuma halu sunna hmm? ina ce kai ne ya ce ka kai liman ce ka je kai kana biya zai da kai kana jin za a ci maka tafi kai bai da amfani ka sai labari eh a ah, kasan mu abun da bai sani ba ba a wurin yake ma ai ke da dinga yi ba ma ta ajiye abin da yi kuma da ne ya ga kan fata harkan su ai kawai ba ina cijin cijin ba abin da kai an gwasu baki zai ɗoro kuma sarki ne cijin ne yanzu ko haka na zauna ya ga kuta kafa busan abun da ke nan ba ba kaman kai ne ba in an yaba zaria kana sani in an yaba nan kana sani in an yaba birnin gwari kana sani in an yaba wuri kaza kana sani ba da su jana ran shi an yi bin mamakin sa ba kwata kwata ni maganganun da yi ma yake burge ni ha ah, kai ba fada mai hana sallah kai kuma a kawai gari kake cewa yanzu ba za ku sallah ba ka duba yanzu alhaji ana ba da labarin irin wani labarin ita yana shiga rubutawa saboda gaba za ka ɗora me ga me abun nan ne ladan ne ke sharan masallaci kan san ga zai idan kai sallan ka kira sallan nan sai na Madina ma inda shugaban mai sallan yake yanzu inda yake kwanci ba a sallah sai kai tura masa ashirin da kaga shi wannan bai san an yaka ba Allah ka gani har ina ka madina ma inda annabi wanda ya da sallah yake yanzu ba ha Allah inda yake ba Allah ai malam musulunci akan da jahilci ko a kakai in ba za ka yi sallah ba sai ka bar mu yi harniya aka ce ma kasar da ake cewa kai maza ku sallah ku kuwa ne ya sallah ku maza maza ku wa ne ga an zube su a inda aka rubuta ta inda da kada ya sallah ce su ce masa ku sallah ku wa mutumin nan in ya tafi zai bar mu da kuma dinga wani rubuta kwana nawa zai ce ku yi sallah ku amma kuna yin sallah kuna zama ku wa eh bai ke sha Ina ji ina son ne ai wannan yaji nake so ya fi kusa da ni, to ka ji so kamar wannan wancan ba da aka ce cewa ai a za a ci ko yi malam wani za a kashe inji a nike za a yi ne a nike yo ana cin yanzu wa san halin da yake ciki gwamnan kiran shi ke baba ku ce ku abun nan ba daga nan kasan waje ba daga kasan mu ne idan ba mu bi su ba za su yaƙe mu idan suka yaƙe mu ba ba mu da sojojin da za mu iya yaƙe su ba mu da makaman da za mu iya yaƙe su me kake gani mu tari yaƙin nan ko kan mu tari yaƙin na a aka aka da ku dinga ku dafe a boye abun ku shi kenan zai koma jin yau amma mutane zagi suke kwanci za ka yi da ni, ko ta da rari amma gwamna abin da ke ce masa kenan baba ya kake gani wannan abin ya ne kafin mu da yake mu kuma daga majalisar ɗinkin duniya don mu da makaman da za mu yaƙi majalisar ɗinkin duniya ba mu da yara ba mu da makaman shi isa muke ganin dole a su to shi kenan daga nan sai fitar da ran jimma a yi ta a fita wannan fitan da za a yi na kwana biyu a Allah shi kenan in an ci a fita ka gogo jimma mu ka ba mu ba arnan zalla ba mu ba musulmai ba to lahu abin na ana magana ne bauta Allah lokacin rikici ina daidai da yin hijira ladan da ake ba mutum ina daidai da yin hijira zuwa ga annabi ta ina rayu wa man haya sunnatan umikat duk wanda ya raya wata sunna da aka kashe Yau ka dubi wani zo daga wata kafa yana son yi ce annabi. Dukkin da annabi motsa mai kake so. Da kake so da shi. Kake to wai kai ne bukatar ka kai ma. Sai ce a ni abin da ka ne yi makotaci a gidan aljanna. ce a'a ka dai duba ko dai wani ban da wannan shi shi kenan abin da ya zanna bar ƙwayo mana zuwa ka sabon ka tɛnɛ gidan ka zai kai da wahala amma ka saya ne da ka da yawan nafila kaga lokaci to ga yanzu mutum zai makwata cin manzon Allah ka tuna ma matsalan ka kawo ta a ranka a cikin wannan lokaci wanda iraya wata sunna bayan an kashe ta to mutum da ainihin da yake da suna ya eh, samu zama da an gidan aljanna Oh, ya ga yanzu ga duba ko suna rawa ne mun kasa raya idan mutum ya sa ya sa sai ya gaji sai ya cire in ya sa ya sa ya gaji sai ya cire shi ne ai ka ga mai kai ga haka ba na yin sharrin bahaushen kenan sharrin ba hoshe ba magu kaga yan jins ai suna ne a gare su duk wani malamin su zaga shi da rawani duk wani shugaba ko shugaban su nan nan garin sun ya zo na yawo ne amma dukkin da gan shi da rawanin su amma namu nan fa sai kai ka samu wani lokaci ba su ba ce ba su kaga munan nan ga gana mu ga dattawa ba a ba za a wurin ko da irin ɗan zama lokaci kaza ba da lokaci kaza lokacin da za a ce an zo an san da goma kaza ai ya za ka dinga rawan muna ganin riban yawa ne ana zage mu akai an aka zage mu kaza ne wani jaɗi na shi ya ce da gudun kada na rasa ladana ga irin farginin rawani yanzu ka do a dubi matan nan da hijabinsu da dikabi amma yanzu sun fi mu kwajiri dan za a fita rududu amma uku suka haɗu suna wucewa ga wasu biyu na biyan su a ce kai wasu ba su nikabi ne dukkan su sun cika masallacin da sun san taso kuma duka duka ba su kai goma ba Allah ta'ala ya kungura su ya yawaita su ya ba su me ya zaton ka da ake dunnan rawani muke da su in aka tashi daga nan har a kai bakin titi masu zaune ba sa yankewa dole makiyin Allah in ya ya kalla da ke kai wa inna da ina kai sai ka ce mun yanta adda ne zaka ji tsoro mu ne mai rauni ne kamar da yan adda kuma sai sun kawo inda za za a zube magana ba a mutum ya faɗi magana ba da mai mai gama maka inda za a mai da magana ga kallon wa ya shirya fata mai rauni shirya fata mai rauni in zai faɗa ya ci da raunin mene ne ake ce wace in ga raunin sarki ya fito ba raunin ta zan balaye komanda ya fito ya shigo uniform din ba rauni ta zan balaye amma ka gan shi da rauni ka zan lahiya lahiya warawa aidan innama matsalu ummati مثل الجيش كلين حديثا فهي دري أوله آخر أم آخره إلى أن قال دي كيف تهلك أمة يا ماذا الأمة تموت تهلك أنا في أولها والمسيح في آخرها kaga ko da ba yanzu ne karshen da ake magana ba annabi tana zuwa ai mai bidan da ibaka da ne zai gyara duk wani abu da ya tsarfare duk abin da aka kasa gyara shi an buga ya gagari gyaruwa ana bugawa to yana zuwa zai shiga cikin masu bugawa don ana ba da labari yanzu mu ba komai sai ya zo ya gyara a abu sau dai abu da muke iyawa ba ya san kila ma yau zai zo ya samu a bakin aiki في القرآن ثلة wa الأولين وثلة من الآخرين amma ذكية سبجت تبقى كلمة والآثار في هذا المعنى حديثي أولنا معنى كثيرة أشكل معناها على كثير يعني معنى تياري كتاب داما من أهل العلم لاتفاق الأمة على أن الصحابة وفضل الأمة علما وعملا وتصديقا وصوبة لرسول الله وسبقا إلى كل خصلة جميلة سنة رجعي دون إعليم جو يعني وشهودهم يعني للمشاهد مع رسول سونها لرسيها كيها كيها رد من الله لهذا أشكلت هذه الآثار التي قد يخطر ببالي من سمع زي يزوى أتنا نوان جيجيو إلا مبنغنو حرب دانا ونواني ناكو ما جيجيو سنجوهو ko ga ya ciki to to man zukira fiha ala sahaba wannan sai gobe kila zai warware ba